وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Profesa A. Gwandu da ke anan sabuwa a a jihar Sokoto inda muke karatun littafin a da Zafaf a kowace ranar asabar yau asabar takwas ga watan muharram shekara ta 1441 bayan hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma mun tsaya a matsala ta 27 a satin da ya wuce yau bakwai? yau bakwai <laughs> yau bakwai ah, mun tsaya a matsala da ke magana musharakatul azmi ya'i bi malihim Bimalihin, Filwalima. cewa masu mawadata su yi musharaka da kudin su yi an tashi walima kila kan to mu da da hawi agniya na zamu tashi amma mun karanta ta da sauri kuma karanto muna ita sai mun taso daga nan Allahu ne wa an yusharaka zulfatil fi ya ya wa da yadda da irtakayen kuma musharaka da aka ya ajiye ma'adinin tarwalima wani sabu a yi musharaka si zurfan da wasu a fi ne ya ce ha wa mafi kayan ya ce ha ya ce da yadda da alasin cikin cikin zama da ya ce da yadda da tafiya ya ce da hmm. yadda bai da karanta ko kuma karanta wani ka ji ba gani wani ne a fa'ili wani a fi'ili ya kamata to shi yake ta magana ta yi wani sabu an yi sharika zulfazil wa ta an yi sharika yi أن يشارك بالفضل والتعب في عدادها لحديث أنس في كتاب زواجه صلى الله عليه وسلم لصفية قال حتى إذا كان الطريق جهزتها له جهزتها له أم سليم فأحرقها له من الليل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عروقا فقال من كان عنده شيء فليجع به وفي رواية من كان عنده فضل فضل ذلك فليأتنا به قال وبسط نسعا فجعل الرجل يجيء بالعقل وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالتمر فهاتوا حيثا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيث ويشربون من الحياد إلى جنبهم مما يستطاع فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة أنا ثم سكدي في مشاركة لدوكي يصهم متيتاش وليمة wata abubuwan nan da muke na aure a yi ajo akwai abin da ke ce ma ajo da idan mutum tashi aure a taimaka makamai wannan suna da asali ga sunna mun ji lokacin da ali bin abi talib tashi aure shi ma taimaka makamai aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ka ba da sadaki yace bai da komai yace aina jirukan tsamiya za mu zo mu cimma hadisin gaba mutane suka taimaka mai wani abu kasa da mun karanta baya kala alayya shatu ni zan ba da akuyar walima gaka mutumin da ya tashi aure taimaka mai da ake yi don ya tashi aure wani da asali ga sunna ayyuka ne na ta'awun albirri wa taqwa wanda munan Allah ya taimake mu a ƙasar Hausa muna da al'adunmu da yawa sun yi kama da na larabawa don haka sai suka kasance sai kama da na addinin musulunci za ka zaga wasu abubuwa da ake sai suna da hajji don haka kuma ke tashi aure kowane irin taimako yake bukata wanda suke da shi su taimaka mai mai kaɗan da mai yawa sai ya samu sai ji wannan uwantaka domin abin da zai yi ibada ne zai yi ya ce wa ta Habu an yi sharika dulfabli uh, a fi idadiya mustahabbi ne an so masu falala da yalwa cikin jama'a su yi musharaka da dukiyarsu wajen yin wajen shirya wannan walima li hadisi anas fi qissati zawaji ihi sallallahu alaihi wasallam bi safiya domin hadisin anas wanda mun fara karanto shi kissa auren annabi sallallahu alaihi wasallam da na safiya Allah ya kara mata yadda ana sai yace hatta idza kana bi tariqi sai da suka baro khaybar suna ga hanya bayan annabi ya aure ta annabi ya aure ta da ta fada cikin rabon wane na faɗi ta tun da ya wuce da cikin rabon wa ta fada na di'iya ko alkalbi ta fada annabi sallallahu ya fanshe ta gare shi ya yanta ta ya aure ta ta halahu ummu sulaim ummu sulaim mahaifiyar anas bin malik sai ta gyara ta ta kaita wata dole kuma ta ɗaukar darussa ne ga irin wa'annan abubuwan na shotar ma karatun sauri shirya amarya a kai ta kun gaira da asali ko mun karanto na aisha ma an shirya ta an kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ita a ba ummu salma ba asma'u zaid bin sakan ko asma binti zaid bin sakan ko ita kai ma'azir sallallahu da binti yazid binti yazid bin sakan asma binti yazid bin sakan ita kai ma'azir sallallahu ita yanzu kuma ummu sulayr safiya ta kai ne ita don haka asali kai amarya mata ke yi kamar da muka gani ga mata annabi sallallahu guda biyu kuma ko da sai ake ta shirya ta fa ahdath halahu min al-layli ta kai ma annabi sallallahu alaihi kyautarta da daddare wata ta kai mai ita fa asbaha annabi sallallahu alaihi wasallam arusan annabi ya waye gari yana ango fa qala sai annabi ya ce man kana indahu shay'un falyaji bihi duk wanda adda wani abu ya zo da shi duk wanda adda wani abu ya zo da shi na abinci wa fi riwayatin ga wata riwaya man kana indahu fadlu zadin falyatina bihi duk wanda adda sauran ah, sauran eh, guzuri tun da tafiya ce ga hanya mun dawo daga yaki ya zo mana da shi kala sai an zai ce wa ba saka lif'an ya shimfida agale ya shimfida fata ta rago da aka zama gare ta ko fata abin da ake zama da shi na fata fada alar rajulu u bil aqid sai mutum ya dinga zuwa wani ya zo da da busasshen nono wanda alar rajulu yaji'u bil tamr wani ya dinga zuwa da dabino ciku asan al'adar shi ne ciku butashen nono wanda ake bushewa da kasance ana ci ne shi ma ana yin shi wajen Hausa Fulani duk ana ana yin shi sanannen abu ne ga mutane mu nan wanda ana ji ku bitamin wanda dinga zuwa da da kitse wanda yake shi ma na kakkin kitse fa haku haisan sai suka hada haisa domin su san annabi sai yana son haisa sai suka yi mai haisa za mu ji gaba annabi sai yana son haisa za mu cimma hadisin yau sai suka yi mai haita faja'alu ja'alu ya'kuluna min zalika hayy sai sahabbai suka dinga cin wannan haitan waye yashrubuna min min khiyabin ila sun ka dinga shan ruwan tafki da suka kasance a gefen su min ma'is sama'i ruwan da aka yi na sama duk wani yana nuna tawabu in annabi sallallahu da kuma irin rayuwa mai sauki basira da suka yi da shi da sahabbai ridwanullahi alaihim ruwan sama an yi ruwan sama sun kwanta mutane su ɗiba sun ci abinci suna sha domin su wannan duniyar ba ita ce gaba gare su ba ba wai ka ci kaza don kaza ka ci kaza don kaza wani ina da listin abinci da abin da zai ci da wanda baya ci da abin da zai ci da wanda baya ci yayi mai yawa amma su babu ruwan su su in jihadi ya tashi su tafi abinci su gare su ana ci ne domin kawai ya rike maka rayuwa ba don wani abu ba ne za kawai an yi walima ce an sha ruwan da suka sauka daga sama fakanat walimatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ita kasance walima annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisi ya koya muna ko babin ya koya muna shine ana taimakon wanda zai aure yayi walima domin walima ita ce sunna zaka in zaka yi aure kana da abinci ɗaya mutane da yawa an gama kauyen aure ta ce reception sai yi reception a ka bi baki a ba su abinci wannan yana da kyawo idan za ka yi walima in baka walima wannan bai da amfani wannan kawai reception wani al'ada ne kai ka tabi mutane amma ana walima ne kwana nawa bayan an ɗaura aure bayan an yi binani kwana uku ko za ka shi ne amma ba ga an ɗaura aure a ba mutane abinci ne akwai yalwa sadaka abinci ke yana da kyawo a yi amma in ko shi ko walima to ba za a yi wannan ba sai a aji a yi walima walima ake ce wajibi akan kauli mafi inganci wasu malamai suna ganin sunna wasu suna ganin wajibi ce akan kauli mafi inganci zamu ji saboda girman walima a musulunci har tana sa a yi wasu abubuwa da zamu ji a nan gaba tahrimu tahsis al-amniyati tahrimu tahsis al-aghniyai bid-da'wa wa la yajuzu an yahussa bid-da'wa fil aghniyai dun al-fuqara liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam sharru ta'ami ta'am al-walima yud'a laha al-aghniyai ويمنعه المساكين Matsalar لم يجب الدعوة فقد أتى الله ورسوله مسألة عشرين تقول تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة haramcin keɓance mawadata da da'awa da kiransu wajen cin walima za ka ba za a yi walima a ba da pass ba kawai sai babba sai wanda ya zo da babban mota ba a haka kuskure ne in za a yi za a kira kowa da kowa kamar da mun karanta sati da ya wuce musulunci bai dibin wadata da talauci wadata ba abin yabo bane talauci ma ba abin yabo bane abinda ake so na kwarai managarci mutum ake so idan ka samu managarci talaka ya fi mawadaci wanda bai da nagarta idan ka samu managarci mawadaci ya fi talaka wanda bai da nagarta shi ko kwarai shi musulunci da ke ji ba nagarta ba samu ba ko rashin samu za ka yiwa a keɓance masu kuɗi a ce su kaɗai mawadata za a kira ga da'awa mala yake wala ya juzu an yi hassa ko an ya kusa duk yayi daidai A bidda, a baya halatta ya kebanci mawadata baya halatta ya keɓanci mawadata da gayyata dulal fuqara'i kuma bayan talakawa a ce ba a gayyatar su li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam domin faɗar da annabi sallallahu alaihi yayi yace sharru ta'ami ta'amul walima mafi sharrin abinci shine na walima saboda mai, me yud'ala hal aghniya'u ana kiran masu kuɗi mawadata ake kira wa yumna'uha al ana hana matalakawa sai ya kasance talakawa ana hana musu taho kuma haka ake ta dinga koyar waɗanda su suke bukatar abincin wani wanda yake zuwa a kara shi a girma shi a bashi abincin ko dai ya fi karfi ne ko ya ci iri ne ɗazu ko bai jin yunwa ko wani abu sai a bashi shi kuma wancan wanda shi yake bukata sai a dinga kore shi a cikin kuta yi kuta yi kuyi nesa kuyi nesa sai sai a dinga sai ce wannan ne shirin abinci in kana so kai walimar ka kai daidai da sunna kamai sheta babu bukatar doguwar sanarwa dama dogo sanarwa da cewa sai an gayyaci wani da wani ita ce kawo wannan matsalar Da ya kasance ai ga an gayyaci masu fuska masu gema sai ka yi ta akan albarka a gayyaci kowa da duk wanda aka samu da lokacin za ga talakawa sun samu shiga da wani da wani sun samu shiga da ku kokari wanda ya aure shi ku tabbata wannan sunna ta ya kira kowa da kowa daidai da daidai ga Rahima lokacin yana shugaban jami'an madina a abinci yana shirya abinci a ci ba na walima ba ne kawai shirya abinci a ci saboda girma ne da ɗaukaka ce da girman da yake da shi sai kasance manya-manyan mutane suke zuwa zuwa inda shi cin abinci ran nan sai aka ce wani wazir ya ce wazir amir aka ce wani amir ya ce amir ɗan gidan sarauta ne zai iya kasance ɗan shugaban ƙasa ne ko ɗan gwamnan gari ne ɗan da gidan sarauta ne sai suka zo a university za su ci abinci tare da bimbal sai wani talaka ya zo ya zauna sai pa in bimba ba mai tashi ha abin ya zan hayali ya ki tashi ya tashi da nan ka tashi ka ƙara wasu saka ake ko wannan matsala ce in manya manya suka zo sai a ce ƙara ce ƙara ce <laughs> ga waɗanda za a kafa sallar su ne sosai <laughs> eh bada su yan liman da ladar da ya kuma matsalaci suka kafa sallar ta fi kawai karɓa saboda larar da suka kawo a kila wata ran wallahi ba a kawo komi ne yadda yake da kuku ce ne ba ba larar da suka kawo wa <laughs> ta fi larar da sauran kawo wa za ka sai wannan ya dinga wa wannan direban na bin ba ya dinga wannan fiye din na bin ba ya dinga koran wannan har abin ya eh, tsaye hayaniya yana ji kusan bin ba zuwa ya gani rahimahullah za ka sai zuwa sallar azhar sai ke tambayar wani wani ya auku ɗazu. irin ya ji abin ya kuma yana son tsarin confirmation sai gaya mai cewa ai ga abin da aka yi ya hasala abin ya ɓata mai yau sosai ina jin abin gobe da aka zo pn sai ya kawo mai kahawa kofin da aka sa sai ya karɓa sai ce ni ya gaya mai magana bakan magana da ban taba jin ya faɗi irin ta ba sai ce mai wannan abincin da ga ina azawa a ci ina azawa ne domin waɗannan talakawan in waɗannan manya-manya suka zo suna zuwa ne su ci albarkar talakawan suna nan zaune wani kaji mutane da ke jin tsoron Allah ko wanda yake su Allah ne gaban su ya kai duk matsayin da zai kai ya kai duk inda zai kai a rayuwar duniya ya kai sarakunan su suke bukatar su zo inda shike su ci abinci amma me yake gaya musu abin da kewa saboda talakawan yake yi to irin wannan yana da wahala a same shi ga tauran jama'a kowa ya fi ya ga mai babbar riga ya zo kowa ya fi ya ga duk muna gani a walima ni kai na halarci wata walima da aka keɓance wani aka ba shi abinci bai iya cin iri ne ya ga ya mai lokal sosai wasu suna nan gefe suna ce in baka cika babu mana su an hana musu Allah ke su aka yi fa gaba ga ido na aka yi gaba ga ido na aka yi ba wani mutum Allah ke su aka yi kila ma ni na ko <laughs> Allah ke su aka yi aka zo aka wuce aka mika mai ya shi kuma ga abincin kawai kawai sai a hankali su kuma suna so sai doka ya ba su gaga shagar ta'amin kenan amul walima ba don wanda ya kamata a ba a ce ba to kai kai kokari kake yin haka nan baka bukatar in zaka waliba dole suka kai ya ci malam wani da malam wani kila shi zai saka kebance su da wani abun da wayance in ka ba su sun ya fi lada da so akai a ci abincin mai bukata ta yake me amfanin kaga ci wanda bai jin yunwa ko bai bukata ya ci wanda ya fi shi baka samu lada da yawa in ka diba ana so a ce don a samu lada wannan akwai wani in ka bashi shi duk farin cikin duniya ka samu ka samu zai ji daɗi zai yi waye kaga in ka bashi lokaci ake samun lada da yawa rashin annabi ce mafi shari'a abinci shine abincin walima saboda ana kiran mawadata a hana ne zaka in kai yi walima kai yi sai wani da wani ita ce sharrin abinci ko kasa annabi ya kira walima ka abincin da ka bai shine shari'a abinci annabi a sarrafa ya ce amma wa mallan da jibin da'awa duna ha gayyata bai zo ba fa kada aka lama wa rasuluhu ya ta'ama Allah da manzon shi za mu yi babi ga yanar na gaba na wajabcin a gaishe ka ka tafi in dai mutum ya ce maka akwai walima aure na ko walima wani abu kamar da zamu ji yake ka zo to dole ne sai ka taho sai kana da uzuri uzuri kuma shi wannan yana hana zuwa sallar jama'a amma yana hana zuwa sallar jumu'a sai da wani uzuri da hana ma amma haka kana zaman ta gida lafiya yanzu aka walima wani ya gayyace ka kana da abin hawa kana iya zuwa to dole sai ka sai ka halarta domin me domin abu ne wanda yake nuna dan uwantaka wanda yake faranta ma wanda aka gayyata dadi yake faranta mai rai yake sa mai dadi to dun ya da'awa ويجب على من دعي إليها أن يحضرها من دعي ومن نعم. دعي من دعي إليها أن يحضرها وفيه حديثان الأول كل عالية واجب الداعي وعود المريض طيب yake wujubu ijamatin da'awa wajen cin karba da'awa an kira ka sai ka karba yace waya jibu alaman du'iya ilaiha an yahburaha yana wajaba ga duk wanda aka kira zuwa ga da'awar ya karba mata fi wa fihi hadithani akwai hadisi biyu da ke nuna dole ne an ga ka ka tafi al-awwal hadisi na farko fukul aliya ku kwance bawa idan mutum yana da cikin bauta annabi ya umarce mu da mu kwance shi daga bauta wata mu yanta shi wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake sukan musulunci a yau na taɓa halatta ita ma wani babban samina aka yi tambaya ni ba ni ne ke magana ba ina cikin 'yan kallo musulmi ne ke tambaya amma dai wanda aka canza matunaye ne yasa musulunci ya yi bayi da yawa yanzu na cikin abin da ke suka musulunci da shi ake hana ma waɗanda ba su shiga ba su shiga wayanda a ciki ba su da ilimi ana ana kore su ciki me yasa musulunci ya yi bayi har za a faɗi annabi ma yana da bayi a shirinmu na babban gida a wannan shekarar mun tsidan bayan gida annabi sassa su kai wajen 36 wa'inda ya aura wa'inda ya daga lokaci gaba lokaci ɗaya suka yi zama 36 ba amma wannan a yanta shi wannan a yanta shi wannan bawan gidan ne wannan a yanta shi daga Zaid bin Haritha da Ummu Ayman a ta zuwa ai ta zuwa wajen guda 36 Ibn Qayyim ya lissafa to lissa musulunci yayi bayi duk wanda ya san tarihin musulunci ya san musulunci yana da bayi yanzu na san cikin wani ya an sami in wani ya tambaye ka ce musulunci ya sa mutane cikin bauta lokacin farko lokacin annabi ana ta faɗin bayi bayi in wani ya kawo suka musulunci da wannan ya zaka an sami wanda ya kokari ya an samu na akwai mai ansa bismillah ta hitsa ka kabu da musulunci ya zo ya sa akwai bayi hmm. amma da musulunci ya zo sai ya aza dokoki na yin bautaki ta hanyar yaƙi ake iya samu ba sannan sa wasu abubuwa in mutum ya yi kaza ya yan tabawa da sauran masha Allah kai muka yi babban gida ko da kai editing <laughs> wannan shine ansa musulunci bai zo da bauta ba musulunci ko da ya zo ya isko ana bauta abu ne wanda ko lokacin kowa yana yi idan aka je yaƙi musulunci ya kama mutane za a ce musu bayi wayanda su ma suka kama sunan su bayi zaka ba abu ne wanda addini ɗaya kai abu ne din wanda bai da kyawo za a soki kowa da wancan lokacin kowa haka yake kowa yana da bawa akwai bawa musulmi suna da wayanda ba musulmi suna da ba kafin zuwa musulunci cike da ake samun bayi kawa na iya kamo ka da karfi kamar da ake kidnapping yanzu ai kidnapping ɗinka a kai ka wani gari ka koma bawa zai bin al bawan gidan manzo Allah sallallahu haka aka yi kamo shi aka yi kidnapping ɗin shi aka yi daga gare su aka kamo shi aka sai su aka cikin su a yazan har ya zo ya zan bawa sayyida khadija radiyallahu anha isa baiwa annabi sallallahu shi kyauta lokacin da ƴaƴan shi guda biyu suka rasu don shi mutane ƴan uwan shi suka biyo shi suna ta nema ne kuma yau mutum ya ɓace za a daɗe yana ta nema sai suka gano yana bauta gidan annabi sallallahu tun kafin ya zama na annabi sallallahu tun kafin musulunci suka zo suka ce suna son shi su koma da shi suka samu annabi sassa a matsayin shine mai gidan cewa wannan ba bawa bane kaji asali ne kaji kaza kaza kaza amma ka faɗi ko nawa ka sai shi ku faɗi ko nawa ka sai shi mu ba mu kuɗi mu ɗauke shi mu fanshe shi mu koma da shi gida sai da sai ce ai ba bukatar kuɗi a kira shi in ya zaɓe to ya kuɗi ku ɗauke shi kawai ba mu bukatar komai Da ka kira shi aka ba shi zaɓi mutanenka ko wanda kake inda shi ke ce inda annabi sassa yake son zama lokacin ba aika annabi ba fa sallallahu alaihi wasallam amma saboda ya ji daɗin zama da shi yanzu ka ba a kama mutu aiki na fetsin shi a ce gaya an kawo kudi ya ce ah, shi ya yi hiso <laughs> ya sayi da yi yana wa zai <laughs> yiwa sama wannan akwai bambancin da ba annabin ya yi kidnapping shi ba kamo shi aka yi aka kawo shi aka sai suwa ya ce ya fi son annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi son ya zamna nan gidan ashe Allah yana nufi ne da rahama kusa in kabba Allah wa Allah qardan hasana ko in kabba Allah bashi ya yake ninkawa fa yudha'ifu ab'afan kaseera da Allah ya tashi shi kuma saka mai sai saka mai da duk cikin sahabban da kowa shi aka faɗi suna ne cikin ƙorari falan ma qaba zaidun da wa qad ha. har gobe in kana kiyamun ne ka faɗi suna ne in kana tafsiri ka faɗi suna ne in kana tilawa ka faɗi suna ne haka shi da goma ka faɗi suna ne cikin ƙorari kaga ayi bai babbar sakayya ko babu sunan sahabin da ya kwata-kwata cikin ƙorari in ba sunan shi ba radiyallahu anhu wa ba. saboda haka haka bayi suke a lokacin kawai a samu mutum ya zan bayi da musulunci ya zo sai ce gaba ɗaya hada kowace hanya ka samun bayi in ba hanya ɗaya ba sai jihadi fi sabilillahi wanda ɗaya bawa shine wanda aka je aka yi jihadi fi sabilillahi aka samu shi a matsayin bawa an samu shi a matsayin bawa aka zo to daga nan yana ana iya sayarwa Za zaka ana iya sayi amma wanda ka ya kasance ya samu asali na kwarai daga nan ana iya kyauta daga nan ana iya komai amma dai asalin samuwa asali ɗaya ne wanda mutum yana ɗaya koma bawa kaga ya takaita inda aka samu sai musulunci zo ya wata hanyoyin da ake ba da ake sakin bawa aka ce wanda ya dibi mata ta ce mata ta ta yi kama da mahaifiya ta ya yanta baiwa wanda ya kashe musulmi ba da kuskure ba ya yanta da kuskure ba da gangan ba ya yanta baiwa kai wanda ɗaya ya rantsuwa ba zai yi abu kaza ba yace zai koma yi ya yanta baiwa kai babu komai haka ɗai fa raka ba au isamu siyomin bi masu gaba kawai ka yanta baiwa ma kawai za ta samu lada ko bawan ko baiwa duk wannan yana cewa musulunci ya yi wata hanyoyin da ake samun baiwa ga yana annabi sai ya ce ku yanta bayi yanta bayi yana ɗaya daga cikin abubuwan da musulunci ya kwaɗaitar wajibu da'i ko ku ansa ma wanda ya gayyace ku za ka yi mutum ya gayyace ka dole ka ansa mai in mutum ya gayyace ka ci abinci gidan shi dole ka ansa mai na taɓa ku din ba shi ma ko na taɓa ku labari amma kasa ce wannan wadda yake wadda yake banda tabbata ingancin wannan kisar. kisa ce irin kisoshin nan da ake yawo da su a whatsapp ne irin kisoshin nan wanda ake yawo da su a whatsapp ne na karanta ta a whatsapp group na wadanda muka gama jami'an madina tare da su shekara ɗaya cewa wani wani da ake ce ma umar yaman ina tafiya cikin jami'a kawai sai ya haɗu da bin baz da ba su ne shugaba yana yawo. sai gai da shi ga alama kista tunan nuna umar ɗin ɗalibi ne mai hazaƙa sanannen ɗalibi ne sai ya ce ya shek ina ga yata kacin abinci gidana yau sai ce babu matsala ya ce mai da sharaɗi duk abin da aka saba yi na abinci kada a ƙara wani abu zan zo ya ce to shi kenan suka wuce ya ce ka samu inda nake karatu an gama karatu bayan isha'i sai mu wuce sai in je ka ya ce na zo ya ce ina zuwa ni ce kashi shi bai gane haka muka yi ba haka da gaisuwa ce garin mu in ce mamuta yana gaita ka ci abinci sai ka ce alhamdulillah ka gode ya ce ina ni na ɗauko na ɗauko big bus gaba ɗaya kawo shi gida da ya aka yi malam bai gane wannan ba ya aka yi kaza ya aka yi kaza sai ce ya ce ni zo wajen karatu ya ce aka yi karatu ban fahimci komai ba ya ce aka da sannan isha'i zufa ya kama ne. cewa wannan da duk duniya ta ji butun nawa ma zai zuwa da su gida na ta abinci ni gida na wani abinci butun nawa ne aka yi ya ce hankali zai tashi duk yadda hankali ke tashi cewa ya ɗauko ma kai ne ya ce ko ya zama sallah in gaya mai cewa kawai wasa ta rike da ba ya ce bai fahimci komai na sallar da aka yi ta hudu aka gama ba yana zufa akan cewa ya dawo ma kai ne wani tafi ɗan jirai ya ce aka gama yana yana dibin cewa ɗalibi ne wanda zuwa da su ko mutum na zai zuwa da su sai ya ce mai sai ce mai mutafi inda mota ya ce daga shi sai direba sai ni ya ce sai ji daɗi ƙwarai da gaske sai ce mai amma ya umar ka an gayyace ni wani wuri za ka zan fara kuma suna ce an gayyace ka gayyata biyu ka fara ansa wadda aka fara kiranka ya ce babu matsala ya ce muka je ni gayyatar da aka yi mai ni ga abinci ni ga nama da ni ma ya biya min gare ni ma zan so a ce ci wani abin ya ce bayan sun daɗe suna magana da mutanen nan ya ce ba zai ci bana saboda akwai inda aka gayyace yana kai ta fitan can ya ya ce rai na ya koma ɓaci ya ce ya ce duk ko ba da cewa na kawo ba kai na faɗar da fi ƙarfi na ya ce haka aka yi da ya ce bin ba zai zo gida na a kawo abin da ya samu ya ce ya yi min addu'a daga shi sai dai ya bai tashi ya tafiya sai ya ce hankali na ya kwanta ya ce gida iya muna addu'a ya tafiya sai sai ga maka yadda mutane su suna amfani da irin wayannan hadisan su Susu bin ba da an gaya maka su bin ba su mutane ne wa'inda kawai ni Allah ya ce a ni annabi ya ce a yi kawai shi suka ji su ba su jin su ba su fahimta duk wani abu da kai ke iya fahimta wani abu zai iya zama daidai kai a fahimta ka zai iya zama daidai to amma su an ce musu annabi ya ce an ce Allah ya ce su ba su iya fahimta ko abin da kai kake ganin ai wannan abu yanzu misali Sheikh Muhammad Lamine amin Shakidi shi kan na baku labari ne ko lokacin da aka dauke lecture shi ba karatu yayin na jami'a da yayin lecturing ba kawai mallami ne zaka ya zo an dauke lecturing yana koyarwa a jami'an Madina da ya zo ta da shi invigilation na jarabawa in ya zo yana invigilation ɗalibi ya tambayi tambaya ta kaza sai ba shi ansa ta ce ba ka ke ce annabi ya ce wanda aka tambaya ilmi ka ne koyi <laughs> kai kake ya fahimta aka yi aka yi ya kasa fahimta wala zai fahimta annabi ya ce a ansa wani ya ce wai exam ta aka yi shi san zai fahimta haka magana annabi ba a haɗa da magana wani examination rubuta shi bai fahimta haka ba za ka yi kara ce ga bimba sai ce ku basa shi origination kawai shi ne ansa ba zai bari abin da ya fahimta shi ne magana annabi ba annabi ya ce ya ce mutu mm, aka tambaye ka ansa aka tambaye ka ka ansa ka ce wajen ana jarabawa wai ba za ka ansa ba shi bai fai shaka ba sai su haka suke rayuwar su so simple kai za ka iya fahimta ai wannan jar zaka za ka iya tsaro wila ce ai jarabawa ce don a ahala shi amma shi an tambaye annabi kawai bai iya fahimta duk abin da za ka kai zuwa kawai annabi ya ce ai shi kawai zai yi don haka wajen na kamu ko ne akan bimba za an gayyace shi da awa in kisa ta inganta ya tafi wa udul mariba sannan ku je ziyarar mara lafiya ba ka in mutum bai da lafiya suna ce abu ne na kwarai a je a ziyarce shi yanzu Allah lalata ka ziyarar mara lafiya in baka da kuɗi baka zuwa ba daidai dai ne eh, ziyara daban bashi wani abu daban in kana da abin bashi ko yana gida ne yana bukata kana iya bashi amma ziyarar mara lafiya ba su da alaƙa da sai kai ne wani abu in ka haɗe gaba ɗaya ka je kana ta ƙarfi ne ka ba shi wani abun yayi daidai amma zuwa ziyarar ita kanta ana samun lada kuma har yanzu akwai wasu bayan Allah na gari wanda ke zuwa kawai asibiti suna ziyarar marasa lafiya ba sai sun san su ba wani ɗaya daga cikin sunnonin da ziyarar mara lafiya da ziyarar makabarta yana cikin sunnonin da suka fara mutuwa kawai ba za a samu mutum ya tashi kawai zai je makabartar unguwar su ya je ziyara ba wanda yake sunna ne kawai ka tashi kawai ka je makabarta ka yi ziyara ka wuce ka kawai ka je ka yi musu addu'a ka tafi to mutane da yawa suna sakaci da wannan fannin Allah ya ba mu ikon kiyayewa wannan hadisi yana nuna mana wajabcin ansa da'awa hadisi na biyu إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها أو كم كان أولها ومن لم يجب الدعوة فقد أتى hadisi na biyu, حديث نجو النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أهلكم إلى الوليمة فليأتها إذا أيوك أكد كراش زواج وليمة يستفي kun ga wajabci ne ko al'amru yaktabi aluju annabi ya ce an ga shi ɗayan ku zuwa walima ya tafe? An san kana aw nahwahu ango ne ko wani abu da ya kama da haka wannan ne babban dalilin cewa ana walima ba sai an ba akwai masu fahimta ba a walima ta komai kamar mutum ya kare digiri ne ya ji daɗi ya gama university mutum ya samu jalli mutum a yi mai haihuwa mutum ya yi kira mutane walima wasu na ganin cewa walima sai ta aure wannan ƙaunin mafi yawan malamai na wannan zamanin cikin su akwai bin Usaimin Allah ya mai rahama ibn Usaimin akwai bin Baz akwai sauran su da yawa akwai ibn Kudama ma tun kafin su kuma ga hadisi yana cewa walima asalin ta ana yin ta ne ga ta aure da an ce walima abinda yake nufi an gama an yi aure wannan shine asalin suna ne sunan walima amma ko ba walima ba duk wata ni'ima da ta samu malamai sun ce ana yanzu ga hadisi na Albani ya inganta auna awaru walimar ta aure ce ko ta wani abu da ya kama da aure ba ka duk ana tafiya kuma ta magabata sun irin wa'annan walimomin kama ce mutum ya walima saukar ƙur'ani walima ci ƙur'ani duk wannan auna hawa duk suna ganin wata ni'ima ce ta samu mutum wadda zai iya zuwa ya yi godiya Allah ya kira mutane su ci abinci don shi ibn hajar al bayan ya yi sharhin fatahul bari ya yi shekara wajen uku yana sharhi ne bayan ya gama sai ya yi walima kun gaba ta an ganci ba ce amma ta wani abu ne kamar yanzu a ce an karanta littafi kaza an gama kira mutane zuwa walima to wannan akan kauli mafi inganci tana da asali kuma shine fatawan manyan manyan malamai na wannan zamanin da kuma wanda suka gabata kuma ga hadisi ya zo ursan kana au na'uwahu na an ganci ne ko na abin da ya kama da shi Ana bai cewa wa man lam yujibi da'awa faqad asallaha wa rasulahu duk wanda bai karba da'awar ba ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ijabatu الإجابة wa ku ji abin da ke tambaya kamar walima cin zaɓe ana iya walima ban sani ba wanda ya ci zaɓe ai kamata ya yi aza kuka ya ce wani masifa ta hau kai ne ko ni'ima ce ya ci zaɓe ya kamata shi wanda ya ci ya dinga kallonta ba haka ya kamata ya dinga kallonta ba ko kamata ya dinga kallonta wata mas'uliya aka azamai wani nauyi aka azamai za ka haka ya kamata ya dinga kallo ne a kan jin daɗi ba amma iya ya kira mallamai irin su su kuma da sama'ila ya tafi mai wa'azi ku ɗan lura da shi ya da kyawun ku halatta ku mai wa'azi ku lura da shi a ba asali saboda muna son mulkin da duniyar da yawa ne don shi muke ganin shi a matsayin kun ga abin fauzan da ake yawo da shi kwanakin na shek fauzan an tambayi ba dole bane sai kun gamsu amma dai ga muku suke da suke bibin lamora an tambayi menene hukuncin in dan kallo ya ci ya yi sujudu shukuri in ya ci kwallo ko kuma din ɗinsa ya ci ya ce ba a saboda ana sujudu shukuri ne idan wata ni'ima ta same ka ni an ni'ima da ka ci kwallo <laughs> haka shek salil fauza ya bada fatawa kwanakin nan ba daɗe ba wannan wannan kwallon da aka yi ta duniya ne nake cikin an samu wasu kila musulmi sun ci sun yi shukuri aka tambaye su haka suke tunani mafi yawa zai tunanin mai sa'a haka ya cewa kai wanda ya ci kwallo ai ko ita ce ni ba kasar su ci amma shi na ganin cewa ba ni ba ba bace ita ayi su judu shukuri ba to haka Allah kalla da wanda ya ci zabe ya kamata ya ji cewa wata mas'uliya ta haushi sai abin nan akwai itiradi sai yi kyau ci gaba mun kamun gaba kare da ba su da kana sa'ima wa yanbaghi an yujiba law kana sa'ima da qawlihi sallallahu alaihi wa sallam idza du'a ahadukum ila ta'amin falyusib fa in kana muftiran falyata'am wa in kana sa'iman falyusal yani addu'a ayi al-ijabatu walau kana sa'iman an sake wa koda mutum yana azumi kuna kana azumi kana azumin litinin za ce da karfe goma muna da walima to ya gaife ka dole ka tafi ko kana azumi zaka tafi da azumin ka in ka je mi zaka yi yace wayan badi an yi jiba walau kana sa'iman ya kamata mutum ya ansa wannan da'awa ko da yana azumi saboda mai ba shaki faɗi ba ne kaulihi sallallahu alaihi wa wasallam saboda cewar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib idan aka kira ɗayan ku wajen cin abinci ya karɓa fa in kana muskiran falyaqam idan baya azumi yana shan ruwa to ya ci wa in kana sa'iman falyusalli idan kuma azumi yake to yayi musu addu'a ya addu'a ina nuna musu addu'a ce Allah saka muku da alkhairi ni nazo amma ba zan samu ci gaba mai ina azumi in ya ga dama ya cifa menene hukunci al-iftar min ajli al-da'i wala mu an yafsara idza kana mutatawwa'an fi siyamihi wala siyama idza alha alayhi al-da'i وفيه أحاديث الأول إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك الثاني الصائم المتطوع عمير نفسه إن شاء صام وإن شاء عبر شكرا الإفطار من أجل الدائي kare azumi domin wanda ya gayyace ka idan ya gayyace ka ya ce maka kai walima ran litinin kuma kai kana azumin litinin to ya za ka yi in ka tafi mun je annabi ya ce ka ansa in ka ce za ka yi azumi ka ci ko ba za ka kare ba sai malai ce walahu ayu tsira idza kana mutadawwi'an yana halatta gare shi ya kare idan azumin nafila ne azumin ta tadawwi ne fi siyami ne wala siyama idza alaha alaihi dari musamman in wanda ya gaice shi ya matsa mai don Allah ka ci don Allah ka ci wa fihi ahadith akwai hadisi da ke nuna mutum na kawai azumi ne na tadawu'i ya ci abincin da aka gayyace shi idan mai azumin mai abincin ya musamman idan mai abincin ya matsa al-awwal hadisi na farko idza du'iya ahadukum ila ma'amin falyujib annabi yace da aka yace ɗayan ku zuwa ga cin abinci ya karba fa in sha'a qa'ima in ya ga dama ya ci wa in sha'a taraka in ya ga dama ya bari sai annabi ya bashi amma annabi a cikin wannan hadisin bai ce mai azumi ko mara azumi ga ka amun ne mai azumi da mara azumi duk sun shiga ciki a sani hadisi na biyu annabi ya ce as-sa'imul mai azumi na tadawwi amiru nafsihi shine shugaban kai ne in sha a sama in ya ga dama ya ci gaba da azumin wa in sha a afsara in ya ga dama kuma ya sha ruwa ga ko babu wata gayyata kai kadai kana azumi ka gitta wani abinci ya burge ka kana aika ga abinka annabi sun zata in ka gada ba ka ci gaba in ka gada ba in ka gada ma ka aje to bane yanzu wani ya gayyace ka wajen da awa zai ji daɗi idan ka ci abinci za ka kana da wani dalili da zai sa ka kare ka karɓa ka karɓa wannan da'awar حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال da عندكم شيء؟ فقلت لا قال فإني صائم ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حي فخطأت له منه وكان يحب الحي قالت يا رسول الله إنه أهدي لنا حي فخطأت لك منه قال أدنيه أدنيه أما إني قد أفقمت وأنا صائم فأكل منه ثم قال إنما مثل الرجل المتطور نصر مصر الرجل يا يخرج من ماء سبق فإن شاء أمداها وإن شاء حبسها طيب الثالث حديثنا أكو حديث عائشة رضي الله عنها قالت حديثنا عائشة الله تعالى متى يداتك يشوى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وترى النبي صلى الله عليه وسلم عند نكي فقال سيتي هل عندكم شيء كنا دوني أبونا أبنتي فقلت لا نكي باب دكومي قال فإني صائم نكي زي أزمي بيكوي مشي دا أزمي ko kace wannan shine dalilin da kuka tashi babu niyyar azumi da safe baka samu abinci ba da kai ni da wabban banza sai kace bai in wuce da azumi amma da sharadi kai ka ci wani abu baka ci komai ba kaga har karfe goma ta yi kaga alamar cewa yau sai a hankali babu sai in yi da yunwa banza kawai bai da kiyya azumi ga annabi sai ya shigo ya ce akwai abinci ya ce babu ya ce bai in wuce da azumi kawai amma sai azumin na suna ba a wani fa'ila haka in ana je karankun azumi baka cewa to bai in wuce zan ranko azumi a amma dai kawai bai in wuce dama yau attamin dama yau alhamis dama yau talata ana azumi yau larba ana azumi dama yau bai kawai wuce da azumi na sun mara bi ba da zalikar yau sannan ana da ya koma biyuwa ta ɗaki na bayan wannan ranar wa kadar hujiya ilayya haisun an kawo min kyauta haisa shine wancan abinci da muka karanta fa habbatu lahu minhu sai ni ɓoye mai wani abu wato ta san mijinta yana so ya kamata kowace mata ta karanci mijinta me yake so ta san ina so sai ni ɓoye mai haisa wa kana yuhibbul haisa. annabi ya kasance na so haita cikin abinci ala kace ya rasulullah innahu uhdiya lana haitun ya ya rasulullah an ba mu kyauta haita fa khabbatu laka minhu sai ni boye maka khabbatu na boye maka kun ga huda huda yana kafa hujja da nesa za a bauta ma Allah sai ce Allah yasjudu lillahi allazi yukhrijul khaba'a fis sama'i wal ardi me yasa mutanen bilqis ba za su bauta ma Allah Allah ji li yukhrijul khaba'a wanda yake yake fidda abin da aka ɓoye a sama da ƙasa abin da aka ɓoye wani hikima ne bisa ga halittar mutum ko halittar sama da ƙasa misali yasta da da a boye wani abu ka je ka ɗauko shi da a sama da ƙasa wani wahala da a wani abu cikin sama da ƙasa yanzu wannan masallaci yana cikin sama da ƙasa aiko to da ya boye wannan abin wani abu cikin masallacin nan ka je ka gano inda na ɓoye shi da ake ka halici sama da ɗakwa masallacin nan ma da ake ka gina masallacin wafi wahala to amma sai huda huda sai ya ce Allah ya jiju lillahi Allah jiju lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis sama'i wal ardi shin misa mutanen mutanen bilqis ba za su bauta ma wanda ke fit da abin da aka ɓoye ba malamai suka ce saboda hudu huda in zai kwai ɓoye shi ya kai boyon da babu mai gani ba ka wanda ya cincinta ya gane inda ake ɓoye ƙwainai, to ya cincinta a bauta mai kawai in ya ɓoye kwainai ba mai iya gane inda yake ka Allah ɗaya sa inda kwainai yake ka shi ba ta abin da ya sa Allah da shi ke da cewa shi yake gane inda ya aji kwainai shi ya tace fa habbatu laka ha sai ma ni boye maka an ta boye inda babu mai gani don sai annabi ta san ya zo ya samu abincin Ƙala sai daga ce adnihi kawo shi kusa amma inni qad asbahtu wa ana da na wayi gari ina azumi fa a kala minu sai annabi ya ce wannan shirin namuna ce kuka waye gari kana azumi kaga wani abu da kake so ka ce yana halatta ka ci sun makala sai annabi ya ce inna ma masalu sauni abinda an misalin mai azumi na tadawwi wa rajul yakhruju min malihi as-sadaqa kamar mutum ne da ke fitar da kuɗi yana nufin zai saraka da su in sha amdaha wa in sha habasa in ya ga ma ya ci gaba da saraka, in ya gana ma ya aji. kai an zo asusun masallaci an tuwo kada za a ɗauki saraka sai ka sa hannu sai ka ɗauka yan ɗari biyar biyar guda biyu za ka bai ta shi ɗaya ce mato ina na kaza ina na kaza sai kan mai da ɗari biyar sai ka jiho ɗaya ya halaka ba dole bane don ka hishe su dubu za ka sadakar ba dole bane sai ka bai da furtawa kai kace zan ba Allah sadakar naira dubu da ta kama ka dole sai ka bai amma kawai kai ne yau in ni fita wannan naira dubu din na sadaka ne sai shi ɗaya ta nuna maka ga kaza ga kaza ga kaza sai ka ajiye abinka kawai ka yi rowa amma kuma ba haramun ba ne abinda ka yi sai kamar mutum ne ya ɗauki azumin nafila sai ya kare a addinai abinda ka yi ba abin yabo ba ne amma halal ne ka aikata haka zaka wannan ya nuna mana cewa mai mai mai azumin nafila yana iya cin abinci musamman ma ya an sai to kuma aka matsa mai ya ci to wannan zai ɗaɗa ma wani rai akan abin da yake halal ne ba akan abin da yake haramun ba ne anan za mu dakata yau abinda mun kafa daidai Allah ya karba kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin mu kamar yadda kuka sani kun faɗi cewa yau shine bakwai ga wata ko ashura mun san wannan watan mai albarka watan masha Allah tabaraka mun san wannan watan mai albarka watan muharram wata ne wanda babu watan da annabi ke yawan azumi kamar da ke yawan azumi cikin wannan wata don haka haka dai ana so a yawaita azumi a cikin wannan wata musamman ma wayannan yinikun na tara da goma ga wannan watan na ashura tasu'a da ashura azumin ashura yana da asali a musulunci asalinci shine musulkan makka ma suna azumin ashura azumin ashura musulkan makka suna yi yahudawa suna yi musulmi suna yi musulkan makka annabi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari tun yana makka yana ganin musulkan makka na azumin ashura shi ma yana yi da ya zo madina kuma sai iski yahudawa suna yi sai tambaye su yace me yasa kuke wannan azumi wannan ranar suka ce ranar da Allah ya tsarsar da annabi Musa daga Fir'auna sai ce fa nahnu haqqu bi Musa minkum ai mu musulmi mu muka fi cincinta annabi Musa a kanku zaka sai annabi ya yi azumin Ashura shekarar da ya dawo bayan haka na shekara ta biyu sai aka wajabta shi aka ce shine wa azumi na wajibi da wa Ashura shine wajibi sai annabi sallallahu aka ɗauke shi a matsayin azumi na wajibi a wannan shekara sai aka shafe cin azumin ashura aka wajabta azumin watan ramadana sai aka ba azumin ashura a matsayin nafila ko wace shekara annabi na azumin sai da kawo shekara ta tara sai aka ce mai ai yahudawa suna yi kana yi kuma karantar wadda ka yi muna a madina zuwa yanzu ta nuna cewa kana cewa a saba musu sai annabi sai ce la in ishul amal qadi la asumanna tasar idan na kai shekara ta tafe zan yi azumin tara in hada da na goma sai kasance bai kai wannan shekarar ba Allah ka tsere ne ka yayi alwashi yayi niyyar zai yi azumi zai azumin tara da wata zaka suke da muhimmanci a haɗe su guda biyu ai azumin tara da goma ibnu qayyim ya ce ana iya azumin tara da goma da sha ɗaya da yawa su malamai da su ne muwafaka haka ba sai wasu malamai suna ganin ƙari ne annabi ya ce a yi na tara da goma yin na sha ɗaya wani ƙari ne amma ibnu qayyim ya ce abu mafi zama daidai shi ne a yi na goma da sha da tara da goma da sha ɗai domin taɓawa tafi an yi kafin shi an yi bayan shi wannan ita hajji ya nashi wanda ya aiki da shi insha Allah la ba ta wanda ya tsaga abinda hadisin ya zo na cewa tara da goma wannan ya fi wannan shi ya fi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ran ashura ana azumi ana nan bayan mutu rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shekara talatin ko da ɗaya ya kai fada ya auku wanda ya sanadiyar kashe Sayyidina Hussein Allah ya mai rahama Allah ya ƙara yadda da shi sai ya faɗo ran ashura abubuwa nawa ne suka faɗo ran ashura suna da yawa da suke faɗo ran ashura daga shekarar da aka yi annabi ya rasu zuwa wannan shekarar ko wata shekara ta an yi wani abu ran ashura ko dai wani ya rasu ran ashura ko a haifi wani ran ashura ko wani ya yi aure ran ashura ko wannan ashura da zamu yi abubuwa da yawa za su auku a ma Najeriya kila kai ma matarka ta haihuwar nan ko wani naka ya rasu nan kawai abubuwa ne aukuwa suke yi a kullum ini suna aukuwa A kuwa wannan sai canza ma da tarihi sai mutane suka kaskashe uku shi shi'a suka ɗauke ta ranar kuka da baƙin ciki da juyayi a kan an kashe hussaini nawasif makiya ahalin baiti su kuma suka ɗauke ta ranar murna da farin ciki da cika ciki cewa an kashe jikan manzo Allah sallallahu alaihi su kuma ahalin sunna suka ci gaba da azumi akan wannan ranar kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai ta ranar cika cike ba lokaci ne bai ɗauke ta ranar juyayi ba aka kirkiri hadisai aka aza hadisan da aka kirkiri aka aza na makoki akan kashe Husaini su ba su da iskalin cewa dukkan su mawdu'ai ne hadisan a ƙarya ne amma hadisan cewa a cika ciki ranar Ashura sai suka zo da wani nau'in ƙarfi raunin ku sai kasance bai da yawa sosai hayyarja da yawa daga cikin wasu mallamai suka inganta su kusan duk mazhabobi guda hudu suna da ra'ayin cewa ana ciyar ana ciyarwa ga ashura domin da domin raunin su su bai da yawa raunin su bai da ƙarfi raunin su na lafazi bai da ƙarfi to amma inda suke da matsala suna zuwa ne da yau yinin ashura shi kuma annabi ya ce ya azumin yinin ashura za ka ba da aika haɗa guda biyu ko dai ka yi cika ciki da daddare ba da daddare hadisan suka zo balan su ya zo yawun yau shine yini to kuma hadisai da suka fi su inganci sun zo cewa a yi azumi ran nan za ka ga in za a ci karo sai mu ce dole a ɗauki hadisai da su suke da inganci wanda suke bukhari da muslim na magana azumi akan waɗannan da suke magana a cika ciki amma abin da ku sani kawai hadisan cika ciki in za a bi ka'ida ta hadisi wasu za su kasance raunin bai da yawa kuma wasu malamai suna ganin ana amfani da hadisi mai rauni ko ku fahimci wanda ya cika ciki inkarin da aka yi mai bai kai wanda ya yi sa bakakin tufafi ba ko ya yi makoki wanda ya yi makoki a rannan su hadisai na karya ne babu wani hadisi da yake iya kai matsayin hadisi da isi dukkanin su hadisai na karya ne amma hadisan da suka yi magana da da cika ciki akwai wasu da raunin su kaɗan ne wanda yake wasu malamai kuma suna ganin irin wannan sa ana aiki da su amma sai wanda ya mukarana guda biyu zai tabbatar da cewa abin da aka ce a yi na azumi shi ke da inganci banda cika ciki sannan kuma shi abin da ke tabbatar matsalar ba ta da ƙarfi da yawa akwai manyan manyan malaman ahlu sunna wai magabata wanda suka yi magana game da ciyarwa shi ta shehu dan a ce a ce da yan shi ta shehu dan foliyo nan da baya baya cikin su kamar na muku mallaman duk mazhabobi guda hudu za a samu wasu daga cikin manya manyan mallaman sai magana cewa hajji ne a yi wannan saboda kaza da kaza don mafi yawan suna amfani da hadisi mai rauni inda ba ya saba ma wata ka'ida ba ne ko ya saba ma wani abu sananne a musulunci za ka wannan shi muka sani babu murna da mutuwar husaini بل أكيد مشين فويل لمن قتل الحسين فإنه قد باع من مولاه بالخسران cewa azaba da bala'i ta tabbata ga wanda ya kashe Husaini hakika ya dawo ma kai ne da babban hasarori na duniya da lahira a da gare shi domin kashe jikan manzo Allah ba abu bane mai daɗi abu ne wanda ba mu murna da shi abu ne wanda muke bakin ciki da shi abu ne wanda yake damu mu an kashe Husaini amma musulunci bai koya muna durar da aka kashe wani ko wani yan rasu mu tsaya mu yi mu yi ta makoki ba a husaini an kashe shi babba ne amma mahaifin shi alibin abin alibi ya fi shi daraja da falala shi ba kashe shi aka yi amma mu hannu suna ba mu ɗaukar da aka kashe husaini mu tsaya mai ta an kashe alibin abin alib mu tsaya mai makoki haka a usman bin affan ya fi alibin abin alib shi ma kashe shi aka yi amma an ɗaukar yadda aka kashe alibin a usman bin affan mu ce mun mai shi na makoki haka sai dina umar ya fi sai dina usman bin affan shi ma kashe shi aka yi amma ba mu ɗaukar da aka ah, shi mu tsaya mai ranar makoki sai da abubakar rasuwa ya yi amma ya fi sai na umar amma ba mu ɗaukar da ya rasu mu ce mu yi ranar makoki annabi Salama rasuwa ya yi ba mu ɗaukar da ya rasu ko rada sai na abuka ya rasu mu shi su ranar makoki don ka zamna a yi makoki ko a damuwa ko a sa wasu tufafi kala radda wani yanga su bai da asali haka rike ta matsayin ranar cika ciki shi ma bai da asali Allah ya muna muwafaka ya babu ikon yin abin da sunna ta ga wallahu ta'ala alam muna tambayi kawai a akwai biyar da aka rufe kusan da zafi biyu da cewa shinkura halatta walimar da mata ke yi idan za a yi auren wani tambaya ce mai kyawu su da ji walima ana yi shirin kwana nawa bayan bayan aure kwana na uku to mun yi wa wata mata suna walima kafin ma a ɗaura aure ko an ɗaura aure kafin akwai mata wani yana halatta ɗaya da halatta kuma ma yana da kyawu idan muka diba yanayin mu da kiɗe-kiɗe aka yi da mai rawa da waka yake gayyatowa amma wannan ba wani aure ba ce kawai ba su ta bane ai an yi magana kamar da caption ko ma an ɗaure aure shi ma an goyi kira mutane su zo su ci abinci shi ma yana da kyawu kuma ya ciyar amma ba wani ba ce don da don ta kira mai wa'azi ya yi mata nasiha ko mai wa'azi ta yi mata nasiha game da abin da za ta fuskanta na rayuwa aure mutane sun taru wani ya mutu wa'azi wannan daidai ne wannan bai da matsala amma ba ta walima ta aure ba ta sun yi wani event ne kuma su sami suna walima babu babu babu matsala tana murna ta kai ga wani abu ne na aure wallahi ta'ala Wasu ne kan aka wasu mahimmanci cewa ina tambaya shan kowa halatta yanzu na wannan ya gudana wannan sanannen abu ne wanda hana yi ne malamai sai magana da shi su magana a kan shi bayan halarta a mai shi al'ada duk wanda ya dawo daga makka sai an shirya mai wata balima ta karbo ne da kaza da kaza wanda baya da same sai al'ada amma karbun alhaji don ya dawo an yi mai abinci ko ta zuwa maka ya jira da sauki a da in mutumin sai ya dawo daga makka kamar an koma haihuwa sai ne ba dole bane ya dawo a ƙasa ake zuwa ko a kashe shi a hanya ko namun daji su canye shi ko ya zama sai sudan ko ya zama ya je maka ya zama takari ko ya je ya yi waye in mutum zai na maka sai ya yi bankwana ya yayi zuwa maka da ba aiwani sai mu ce dawo mutane su ji daɗi su mai sheshi abin mauna ba ya halatta abin cewa duk alhajin da ya dawo sai an yi mai wanda ba a yi ma ba an yi iya ba abin wani amma ce ya zo maka ya dawo an shirya abinci an kira yan uwa sun ci insha Allah na ba a tafiye ba a yi yadda ake yi kasashen larabawa ma ya ɓaci da yawa ya yi yawa a yake abubuwa ana gayyatowa ana hotuna ana kaza kaza duk malamai sai magana bid'ancin yin irin wa'annan hotunan ana rabawa da sauransu wallahu ta'ala a'lam wani cewa ya halatta mutum ya shirya walima da mashi ta iyalansa da na gidansa da wasu makusantar shi eh ya halatta ba dole bane su kaga yace har mutane da yawa daga kai sai matar ka sai ɗayanka sai wasu na kusa ka shirya musu walima yana da kyawu kun ga ni annabi sun shi na akwai da kamata yin sharhi hadisin da ban sharhi da yawa ba annabi sun duk wanda aka gaisa man du'iya ila amin. wani yana daga cikin al'adoji masu kyau wanda muka daina yi wanda ba mu yi a nan ko a gayyaci mutum cin abinci a hana ce mai kyawu kuma ana yin ta kawai daidai ne kawai wani da wani da wani ku zo gida na ku ci abinci in kana da mata in baka da mata wani da wani ku zo saki na ku ci abinci zan dafa muku ki akwai wanda ake ma wanda ake a inda aka waye duk ana yi za ku yi mamakin wannan wani da wani da wani ina gayyata ku mu ci abinci restaurant kaza amma kuma san shi bai ya mutum ne kawai a hadu a yi abin da ya daga yadda ko to ni na sa irin wannan gayyata kuma aika gayyata ta irin wannan ko da naka yadda mu ci abinci ba wani dubiya ba kawai shirya ina ga yadda ta abinci ai ba haka ɗaya ba ne ga lokaci na mun gana mun yi da kai an mun gana mun da kai wannan bai da yawa ni ban san iyaka ba ba da na gayyataccen abinci ba in mun ka tafi da su sauran kowa da biya maka ne kowa ya shiga ya ce abin da duk abin da kake so rayi a ya kai ka tafi da kanka suka da kake ta gobe a jiwon ka za ka eh a bayi ka samu lokaci a zama a yi jira da kai ai eh yanzu saboda a nan wajen mu ba mu mutane ba su da aikin jira ta yi kwami arha lokaci ya fi kwami arha to eh wani ka kashe wani bishiyar baka iska ana jira wancan ana jira ta ana jira jira ba ta kai ba mutane da suka ci gaba a duniya lokaci kuɗi ne time is money lokaci kuɗi ne kawai to hannu yi maka ma baka awa ta ɗaya ko da na ce ka biya maka kanka abinci shi ne wani abu kawai ka zo mu zauna mu ci abinci amma ka biya maka kanka amma dai za mu yi jira da kai ta awa ɗaya za ka lokacin mutum ma ya baka ya shaga ya ce ka ci abinci lokaci ne abin kwarai ne sosai sosai abin kwarai ne to aka hanyar zuwa na haka da kuma konan ina taba mutane shawarar su haka sai dai zai da wani kai ba da kuka ba ta yiwa an <laughs> bai zo da kuɗi ba sai da kaga gaya zai asali bai cewa bai zo da kuɗi ba don ka amma gayyatar mutane gidanka su ci abinci kana da aure ko kuma sai ka sai musu wannan abu ne mai kyawu kuma da yawa mutane ba su yi mun haka ku dinga yin haka yana da kyawu wallahu ta'ala alam

Thank you.